أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a wacce ta dace da tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wacce ta dace da ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar a shek a الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه wannan kuma shine darasinmu na ashirin da uku a wannan littafi insha Allah muna cikin babi na biyu za mu tashi a fasali na shida الحكم بغير ما أنزل الله wannan fasali zai mana bayani akan hukunci da sabanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar Allah maɗaukakin sarki babu wani hukunci babu wani abu da ya shafi ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki da yi bayaninsa ba ta harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a matsayinka na musulmi wajibi ne dole ne a kanka duk wani abu da ya shafe ka ka yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine zai maka hukunci daga lokacin da ka yarda da wani hukunci saɓanin hukuncin Allah to a daidai wannan lokacin kana yi ma imaninka ne digirgiri kana kai kana bijirar da imaninka zuwa ga abin da zai sa a rasa shi gaba ɗan Allah maɗaukacin sarki ya kare mana imanin ba da yake min muktabal iman billahi ta'ala wa ibadatihi ce yana daga cikin da imani da Allah da kuma bautan Allah ya ƙunsa yake hukuntawa mana in mutum ya ce ya yi imani da Allah mutum ya ce ya da shi bawan Allah ne to daga cikin abin da wannan abin ya ƙunsa, akwai alhudu'u li hukmihi والرضا بشرعه ila kitabihi, wa sunnati rasulihi. صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق daga cin abin da imani da Allah ya ƙunsa akwai alkubu'u li hukmihi mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah warrida bi shar'ihi mutum ya zama ya yarda da shari'an Allah warruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi mutum ya koma zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yaushe malaita inda likhtilaf a lokacin da aka samu saɓani fil akwal a maganganu ni na ce nawa shine daidai kai ka ce naka shine daidai ko sai duka mu haƙura sai mu ce wanne ne na Allah duk wanda na Allah ya goyi bayan nashi sai kowa ya goyi bayan wannan inna Allah duka ya rusa namu yarhamukallah inna Allah duka ya rusa namu sai duka mu haƙura mu ɗauki na Allah wasil usul haka duk abin da ya shafi sune tushe na addini ya zama za a koma ne zuwa ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah azumi zakka tauhidi aikin haji duk abu ne shafi imani ya zama mun yadda Allah da manzansa su za su yi mana bayanin menene imani menene tauhidi menene aiki yake kai mutum gidan aljanna watil khusumat haka duk lokacin da aka samu husuma rigingimu tsakanin mutane to su yadda cewa littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu su ne za su yi musu maganin waɗannan rigingimu duk rigiman ma'aurata rigiman fili rigiman gidaje rigiman kaza kowane irin rigima ko ba zuwa ga ƙorani ko ma zuwa ga sunan manzan Allah sallallahu wannan shi wannan shine imani wa fi dima haka rigima da ya shafi jini wannan ya kashe wani wannan ya ji wani ciwo wannan ya mawana ta'addanci mecece mafita kuma zuwa qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amwal da abin da ya shafi dukiya kasuwanci ne bashi ne jingina ne rance ne ajiya ne gado ne waƙafi ne umra ne duka mu koma zuwa qur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasa'irul da dukkan sauran haƙoƙi duk wani abu da kake tunanin haƙƙi ne na da ke tsakanin mutane alƙur'ani da sunna sai da suka bayanin su filla-filla to me yasa za a koma zuwa alƙur'ani da sunna malai ce fa inna Allah huwal hakamu wa ilaihin hukumu. hukmu saboda Allah maɗaukakin sarki shine alƙali mafi ƙololuwan alƙali kuma dukkan wani hukunci yana koma zuwa gare shi an gani saboda shine alhakam sunan shi ne alhakam kuma alhakamul adil mai hukunci kuma mai adalci kuma wa ilaihil hukmu kuma dukkan wani hukunci yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yace fa yajibu ala al hukami an yahkumu bima anzala Allah saka ya zama wajibi ga dukkan masu hukunci su rinka hukunci ne da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar su hukunci ne da abin da Allah madaukakin sarki ya sauka wa wajaba ala ar-ra'iyyati an yatahakamu ila ma anzala Allah fi kitabihi wa sunnati rasuli. kuma ya zama wajibi ga duk waɗanda su ake yi ma hukuncin su ne ra'iyya waɗanda su ake jagoranta ya zama in za su nemi wanda zai musu hukunci su rinka neman ƙur'ani da sunan manzan Allah sallatan ya rinka yi musu hukunci an gane ku shi wadda za a yi masa hukunci ya yadda cewa Allah ne da manzansa su yi masa hukunci shi ma mai hukuncin kare hukunci da komai sai abin da Allah da manzansa suka saukar suka tabbatar na hukunci yace ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به التي إن الله يأمركم للي ألا مرحك كنت سينا أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شو كما يدى أمانوني هو جماسئته وإذا حكمتم بين الناس kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bin adi ku yi hukunci ne da gaskiya da adalci an gane ku kai wani ya ci amanan wani kar wani ya karfi amanan da ba tashi ba kuma kar wani ya ɗauki amana ya ba wadda bai cancanta a bashi ba in kuma aka samu ɗayan ukun nan don abin da ke kawo rigima kenan ko har a wajen alƙali ko a ci amana ko ya ɗauki kotun bai cancanci ya ɗauki amana bai ɗauka ko bai cancanci a bashi ba ɗauka a bashi ko daga ƙarshe sai a ƙare a wajen a wajen alƙali a wajen mai hukunci alƙalin kuma ya bambanta ila alkali na hukuma ko alƙali na anguwa ko alƙali na gida duka dai masu hukunci ne to shi sa Allah sai fara da wannan tukun ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha so dan aka samu wannan to ba za a samu rigima ba to an samu rigiman kuma an kai zuwa ga hukunci to wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl وقال في حق الرعية ألا مدوك الكنسان تيافة أقوم زمدا سوءاً لذها أي مسه كنش التي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi da'a ku yi biyayya ga Allah ku yi ku yi biyayya ga manzon Allah wa ulil amri minkum ku yi ɗa'a ku yi biyayya ga waɗanda su ne ma'abota al'amari daga cikinku waɗanda su ne tsayayyu su ne jagorori daga cikin ku yi musu ɗa'a ku yi musu biyayya shi Allah ke fa za tanaza'tum fi shaiɗi. idan kuka samu musu da ja'in ja akan wani abu farudduhu ila Allah war rasuli to kuma yadda hukuncin zuwa ga Allah da kuma manzon Allah amma fa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira mana alamar da ke tabbatar da mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira shi ne zama yana mayar da hukunci zuwa gawa Allah da manzansa an gane ku kaga mafhumul mukhalafa ne wanda ya zama shi bai da Allah da manzansa su yi masa hukunci ba za za kai matsala ke. Allah ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine fassara mafi kyau an fahimta ku to kaga waɗannan ayoyi da malam yayi ba'i yayi ishara da su a babin misali suna magana ne da duka da shi mai hukuncin da kuma wanda za a yi masa ne za a masa hukunci kai da za a maka hukunci ka tsaya tsayin daka ka ce kai da hukuncin Allah kake so a maka hukunci an fahimta shi da zai hukuncin ya tsaya tsayuwar daka cewa shi zai hukunci ne da hukuncin Allah مالك ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki sai bayanin cewa imani da mayar da hukunci zuwa ga sabanin abin da Allah ya saukar ba sa haduwa abubuwa ne guda biyu waɗanda ba sa haduwa ga mutum ɗaya a ce gashi mutum ya yi imani amma kuma ya yadda wani Allah ne ya yi masa hukunci Allah ya bani cewa bai yiwuwa bai yiwuwa Allah ya yi wannan bayanin ayoyi guda shida a cikin sotun nisa malaiti wa qala ta'ala Allah yace alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima wa ma yace shin baka za baka san waɗanda Allah yana magana game da kai. baka ga waɗanda suke riya cewa sun yi imani da Allah cewa sun imani da abin da aka saukar maka na alkur'ani kuma sun imani da abin da aka saukar kafin kai shi Allah ce suna riyawa ya tsamun suna riyawa har aka ce kana riyawa mana ba yadda ba kenan mana ko kana faɗa ne a baki amma babu shi a zuciya shi ba ga waɗanda suke riya cewa sun imani da abin da aka saukar maka kuma sun imani da abin da aka saukar kafin kai mana sun imani da annaban da suka gabace ka amma kuma sai ka gansu yuriduna an yatahakamu ila taghut za ga su kullun nufin su shine su dauki hukunci su kai zuwa ga dagut imana su kai ma wadda ba Allah ba shi zai musu hukunci wa qad umiru an yakfuru bihi kuma gashi an umurce su fa cewa su kafurce ma dagut duk wani ba wanda ba Allah ba kace zai musu hukunci shi da umarnin da Allah ya musu yace wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shedan yana nufin ya batar da su ɓata ne nisa kaga a wannan aya Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda za ga yana ɗaukan hukunci ya kai ma wani wanda ba Allah ba to ko ya ce yana da imani riyawa ce kawai riyawa ce iddi'ai ne kawai ko ba dole bane iddi'ai ya zama gaskiya ko haka bane sa'annan kuma yana nuna maka cewa lallai shedan ne ke nufin yayi ya batar da shi yasa Allah ya rufe ayar da cewa wayuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida to Allah ya faɗi siffofin su wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul har zuwa ƙarshe a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki sai ya rufe kofa gaba ɗaya sai ce fala wa rabbika fala wa rabbik Allahu akbar Allah ce ina rantsuwa na rantse da ubangijinka Allah sai da ya rantse ya rantse mana ya rantse ma annabi Muhammad yace na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taɓa zama masu imani babu yadda za a mutum ya zama mai imani hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har sai sun mai da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi ka zama kai ne mai hukunci akan duk abin da zai faru a tsakaninsu matsala kai da matarka ce in hukuncin Allah shi ya fi wurin matar ne sai ka haƙura shi ka zama mai imani matsala kai da maƙocinka ne hukuncin Allah shine ya dace da abin da makocin ka yake kai kai hakuri matsala kai da abokin aikin ka ne kai da kowaye Allah ce wallahi na rantse da ubangijinka ba za su taɓa zama masu imani ba har abada har sai sun mai da kai kai annabi Muhammad sallafan ta zama kai ne mai hukunci a duk abin da zai faru a tsakaninsu bai tsaya a nan ba Allah ce ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت sa'annan kuma bayan in suka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi hukuncin Allah da manzansa suka musu hukunci sa'annan kuma ya zama a cikin zuciyarsu ba su ji wata damuwa ba ba su ji cewa ba a yi daidai ba akan hukuncin da Allah da manzon Allah suka yi an fahimta ku ma'ana bayan sun yarda cewa Qur'ani kamar hukunci Allah bayan sun yi hukuncin kuma sai su ji zuciyarsu lafiya lau wa mu tasliman kuma su yi wuya matuƙar yi wuya ko a yanzu suka zama masu imani ƙwan gani ka duba Allah maɗaukakin sarki ayar da ya buɗe ayar ah, maganan da shi ya kore imanin a fakaice Allah ce yanzu umuna suna riyawa ko da Allah ya tashi kulliya sai kore imanin gaba ɗaya ya kore kawai kuma kafin ya kore sai da ya rantsuwa salawa rabbik Allah ce ina rantsuwa da ubangiji Allah zai maka magana sai ya rantsu? amma kuma sai ya rantsu din kuma zai tashi rantsuwan ba yadda Allah ya saba rantsuwa wasu gurare ya rantse da wasu daga cikin halittunsa ba sai ya rantse da shi yana maka maganar babba ce yana maka maganar babba ce an fahimta ku malaiki sanata subhanahu nafiyan mu'akkadan bil qasm yace Allah madaukakin sarki sai kore imanin korewa ne karfafawa da rantsuwa yace al-imanu amman lam yatahakam rasuli. ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa yarda bi hukmihi wa yaslama Allah ya imanin duk wanda bai mai da hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai yadda da hukuncin ba kuma bai miƙa wuya ba game da hukuncin Allah kore masa imani kama kama annahu bi kufrin wulati alladina la yahkumuna bima anzala Allah to haka kuma a bangare guda Allah madaukakin sarki kuma ya kafurta waɗanda suke ba hukunci da abin da Allah ya saukar wa bi zulmihim a wani guri Allah ya siffanta su da azzalimai wa fisqihim a wani guri Allah ya siffanta su da fasikai duka cikin sura ɗaya da aya ta 44 da aya ta 45 da aya ta 47 sun sautul ma'ida wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun Allah ta duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar to waɗannan su ne kafurai Allah ce lallai waɗannan su ne azzalimai Allah ce lallai waɗannan su ne fasikai malai wala budda min al-hukmi ma anzara Allah wa at-tahakkum ilayhi fi jami'i mawadin nizai nizaai fi al-aqwal al-istihadiyyah ulama yace babu makawa dole ne a yi hukunci da abinda Allah ya saukar dole ne a mai da hukunci zuwa ga abin da Allah ya sauka cikin dukkan abubuwan da ake samun jayayya na maganganu na istihari na malamai mana ba sai a husuma kaɗai ba hatta abin da ya shafi a wannan maganganu na istihari na malamai A ce malam wani ya ce fatawa kaza ne malam wani ya ce fatawa kaza ne ko a ce maza kaza ta ce kaza ne to mafita shine a koma zuwa ga wane ne maganarsa ta dace da maganar Allah مالك فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام باء كرفان مجانا قوة مالني sai maganin da ƙur'ani da sunna ta nuna cewa lallai dalili ba tare da nuna ɓangaranci na wata mazhaba ba kuma ba tare da nuna fifiko ko karkata zuwa ga wani malami ba yace wa fil murafi'at wal khusumat fi sa'ir al huquq la fil ahwal al shakhsiyya faqat yace haddu haka duk wani abubuwan da za a ɗaukaka su zuwa ga hukuma ko wasu rigingimu shine al khusumat haka duka dole a koma zuwa ga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ba kawai abubuwan da ya shafi mutum shi kadai bane kadai a'a da abin da ya shafe sa kai kaɗai da abin da ya haɗa ta da wani dole ka koma zuwa ga alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi Ya yace kama ba ba'd ad-duwal allati tuntasabu ila al-islam yace kama yadda yake faruwa a wasu ƙasashe waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci abin da ya shafi mutum personal to shine za a yi hukunci a ce to da sunna abin da ya shafi rigima da mutane sai a ce a'a ban da wannan hmm? ko Najeriya ba akwai kotun shari'ar musulunci ba amma suna da limitation suna da limit shine kwanaki a farkon shekarar nan ko shekarar da ya wuce towards ending wani wani dan memba na House of Reps ya ya mudin motion cewa kotun shari'ar musulunci su ma a baku ƙarfi a cire wannan kalman personal a cikin jurisdiction ɗinsu ya zama suna da ƙarfin da za su yi hukunci kowanne ba ɗan majalisu arna suka ce ba su yadda ba sauran gumakan da sunan musulmai suka yi shuru ba wanda ya goyi bayan shi yake duk gumaka ne yake duk gumaka ne shi ke nan maganar ta mutu shi ke nan maganar ta mutu kaga irin wannan to dole ya zama ba personal abu kaɗai ba duk abin da ya shafi al'umma ya zama qur'ani da sunna su za su yi hukunci yace fa innal islam kullun la yatajazza yace saboda musulunci gaba ɗaya ne ba wai bangare ne shi yasa ma Allah ya ce udu ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin addinin musulunci gabaɗa gabaɗa wa qala Allah madaukake sarki saka cewa a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba? yau za ku rinka yin imani ga wani ɓangare na Alƙur'ani ku rinka kafirce mu wani bangare abin da ya shafe ni ni kaɗai gado aure to za a je shari'ar musulunci amma bai shafi fili ko rigiman kaza ba ta ma da wannan do ko ta yi hukuncin ta aikin banza ko ta shari'ar musulunci so da ya wuce jurisdiction ɗin shi ke nan fa alƙalan shari'ar musulunci ta hukunci su san sulhun aure da gado da sa hannu a iya kasa abin da suke yi kenan na auren ma in aka yi ta nisa a cire hannunsu a cire hannunsu wani yake bar tabbata yake bar labarin cewa a a a a a suna a federal court of appeal the supreme court ana iya zuwa da shari'a na shari'ar musulunci amma presiding justice army presiding justice army kuma ya tattauna da lauyoyi da yawa sun tabbatar mu da haka ka duba Allah ya sa mu dace in kana karanta in kana karatun tauhidi kullum to za ga da ƴan mu da mu sai su rinka baka tausayi za mu zo mu karanta ka ji me hukuncin mutum ya yarda a masa hukunci da saɓanin abin da Allah ya saukar me matsayin shi za ka rasa ina za ka iya ƴan mu wallahi zaka rasa matsayin da zaka ido kawai sai dai ka shiru Allah ka shiryar da mu malaki wa kadhalika yajibu ala asba'i madahib an yaruddu aqwala a'immatihim ila alkitab wa sunnah haka ya zama wajibi dukkan masu bin mazhabobi su mayar da maganganun jagororinsu zuwa ga alkur'ani da sunnah yace kama wa faqahuma akhadhu bihi abin da ya dace da qur'ani da sunna sai su riko da shi wa ma khalafahuma radduhu duna ta'assub aw tahayyuz abin da ya sa'a ma qur'ani da sunna sai su mayar da shi ba tare da nuna tangaranci ko titi ta wani malami yace wa la siyama fi umuril aqida yace musamman ma kan al'amura da suka shafi aqida ce fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bi zalik yace saboda su kansu jagororin mazhabin wasiyar su kenan wa hada mazhabuhum jami'an ko mazhaban su kenan gaba ɗayan su cewa in sun faɗi magana ya sa'a ma da Sunna to a ija ta su maganar a ɗauki alqur'ani da sunna yace fa man khalafa zalika falaysa muttabi'an lahum duk wanda kuma ya saba ma hakan to bai zama mabi gare su ba wa in intasaba ilayhi ko da ya jingina kanshi zuwa gare shi ko ka ce kai maza ba kaza ne amma maganin malamin mazaban ya sa wa qur'ani da sunna sai ka ci da bi sun ce ba ba ruwan su da kai ba ruwan su da kai yace wa huwa mimman qala Allahu fihim duk wanda ya wannan to ya shiga cikin waɗanda Allah ya faɗa game da su yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce sirriki malamansu da masu bautan cikin sun zama iyayen giji sun zama abin bauta koma bayan Allah yace kuma sai da ki masihu dan maryam a matsayin shi ma Allah abin bauta koma bayan Allah malike fa laysatil aya khassa bin nasara yace wannan ayan ba ta takaita akan nasara bane bal tatanawalu kullu man fa'ala mithlu fi'lihi bal ta kunshi dukkan wani wanda ya aikata aiki irin nasu Allah ya ce manzon Allah ya ce shi kuma ya ce malami na ya ce ko a wani ko a wani zamani ya rayu wannan ayan ta shafe shi yace faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasuluhu bi an bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzala Allah duk wanda ya sa'a ma abinda Allah da manzansa sai ubanni ta inda ya hukunci tsakanin mutane da saɓanin abin da Allah ya saukar au da dalika ko kuma shi ya nemi a masa irin wannan hukuncin ittiba'an lima hawa wa yuridu so da bin abin da zuciyarsa take so kuma yake nufi to faqad khala'a ribqatal islam wal iman min unuqihi to hakika ya cire da baibayi na imani da musulunci a wuyansa wa in za'ama annahu mu'minun ko da ya riya cewa shi mumuni ne ƙarya yake yace fa inna Allah ta'ala ankara ala man arada zalika to da lalle Allah madaukakin sarki yayi inkari ma wanda ya nufin hakan wa akzabahum ya ƙaryata su fi za'mihim al-iman na riyawan cewa kuna da imani lima fi zamani qawlihi yaz'umun to da fadin Allah yaz'umuna Allah ya ce kuna riyawa ne yake min nafi imanin fa inna yaz'umun inna ma yuqalu ghaliban liman da'a da'wa huwa fiha kadibun yace saboda kalman yaz'umun a larabci wadda da Hausa fassarar shi suna riyawa ana amfani da shi ne ga wanda ya iddi'ai wanda kuma iddi'ayinsa na ƙarya to haka Allah ya siffanta yace duk wanda abu zai same shi yace shi ba Allah da manzansa za su masa hukunci ba wasu ƙagotai ne gumata su za su masa hukunci Toriyawa riyawa kawai ke cewa yana da imani kawai ne ya ce cewa me yasa Allah ya faɗi yake bi mukhalafatuhu li mujibiha saboda ya saba ma abin da imanin ta ƙunta wa amaluhu na fiha, saboda ya yi aiki da abin da ke warware imanin yuhaqqiqu hada qawluhu ta'ala abin da zai fara tabbatar da wannan shine Allah ce wa faɗi umiru an turu biha ai tabbas an umarce sai su kafirce ma dagutan amma sai ki kafirce wa yace ne annal kufra bi taghut rukun at-tauhid so da ai kafirce ma dagut rukuni daga cikin rukunin tauhidi kama fi ayatul baqara kamar yadda zuwa cikin ayan suratul baqara fa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa yace fa idza lam yahsul hadha ar-rukn lam yakun muwahhidan in kuma wannan rukunin bai samu ba to mutum bai zo mai tauhidi ba kwata-kwata an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya hada mu a zama ta gaba sai mu ji abu bayanin da malam yayi kuma kan hukumu man hakama bi ghairi ma to shi wanda ya hukuncin wanda aka maka hukunci sai da ya tashi hukunci sai hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar ya ije hukuncin Allah ya amfani da wani hukunci na daban to shi ne ne matsayin shi wanda a gaba kuma malam zai mana bayanin shi wanda ya kirkiri hukuncin da wancan ya amfani da shi kuma shi ba ne ne matsayin shi an fahimta ku abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad